lokaci ne mai matukar muhimmanci kar ku yi wasa da wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda hadisi imamu ahmad ya rawaito da tirmidhi da wasu daga cikin malamai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake to addu'a bainal adhan wal iqama la yurad addu'a tsakanin ta da iqama da ainihin wato kiran sallah ba a mai da ita ana bukatar mutane su kiyaye wannan sannan ya tabbata kamar yadda ya zo daga abu huraira har ilo manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrabu ma yakunu ma yakunu al min rabbihi wa huwa mafi lokacin da bawa ya fi kasancewa kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake cikin sujuda annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa akthiru fihi min ad-du'a a cikin sujudan nan ku yawaita addu'a in kuwa waɗannan lokuta imam muslim ya rawaito wannan hadisi waɗannan lokuta lokuta ne na karɓar addu'a muna da matsaloli a ƙasar nan ba me yayi mana sai Allah ba me yayi mana wallahi sai Allah mutanen nan ba a gaban su muke ba damuwar mu ba matsalar su ce, damuwar su ce damuwar su kuna ganin dai yadda al'amura suke ƙara ragargajewa suke ƙara lalacewa suke ƙara tambadewa harkar tsaro harkar tattalin arziki yanzu jiya nake gani cewa asusun lamuni na duniya yana jan hankalin shugaban ƙasa da ya ji tsoron Allah ya tausaya wa al'ummar ƙasar nan ya rage musu radadi akalla ko da farashin man nan a rage shi asusun lamani na duniya yahudawa su suke babu shawara wai a rage mana raɗaɗin rayuwa al'ummar mu wai bata san muna cikin matsala ba sai wasu ne daga waje za su gane muna cikin matsala har suna roƙon a rage wa mutane abin da suke ciki su su a gaban mu wai ba sani ba sai wasu ne sun ba su shawara asusun ba da lamuni na duniya Allah ya kiyaye saboda haka matsalar matsala ce da ake bukatar mu kai gukan gurin Allah duk wani kwarmato da ihu da za ka yi ka zagi shugaban kasa ka zagi sanata ka zagi dan duk wanda za ka zaga ka zaga yau zagi nawa ne ba a yi musu ba ba abin da wanda yake tsinanawa abin da ya kamata shine ka yi bayani to abin da ake ba daidai ba ne abubuwan da ake sun saba wa ka'ida sun saba wa zamantakewa sun saba wa mu'amala yau da gobe sannan abu na biyu mu gaya wa Allah Allah ya kwata mana mu a gurinsu haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu innakum satarawna asaratan za ku ga abubuwan takaici a bayana in ji annabi Muhammadu za ku ga handama da babakeran dukiyarku in ji manzon Allah kuna ji kuna gani za a hana ku haƙƙinku a hana ku abin da kuke bukata a hana ku morewa a hana ku rayuwa su kaɗai za su dinga rayuwa mai kyau ba tsaro a ƙasar amma su ƴaƴansu na da tsaro ba dukiya a kasar amma su suna dukiya ba man fetur a kasar amma su suna da shi ba wutan nefa a kasar amma suna da ita ba titina su suna da jirgin sama duk abin da ba ku da shi su suna da shi jama'a haka ne ko ba haka bane haka annabi ya faɗa to za su wawahe komai za su handame su koma hannun hannunsu sahabbai sai suka ce fa ma za ta amuruna ya rasulullahi to in haka ta faru menene kake umartar mu da biya manzon Allah domin su sahabbai ba bukatar su sai haƙin yazo zo ba a kar su saba manzon Allah Allahu akbar ba damuwarsu an zalunce su ba a'a me za su yi wanda zai daidai da shari'a zai daidai da karantarwar annabi muhammadu wannan shine matsalar sahabbai amma mu yau ba ita ne matsalar mu ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙin da ke wuyanku na biyayya da da'a gare su ku yi mas'alullahi allazi lakum abinda yake hannunsu naku ku daga hannu ku ce Allah fata mana to shine yanzu abinda muke faɗa mana mu gaya wa Allah matsalolinmu mu yi amfani da lokuta masu muhimmanci mu gaya wa Allah Allah wallahi tallahi waɗannan mutanen ba su Allah kuma kuma wallahi tallahi duk wani abu da za ku yi wannan magana da yanzu muke tafi tsorata su to za a yi addu'o'i a kansu na rantse da Allah da ke mafi yawancinsu suna tsoron addu'a kamar kuma yadda suke son addu'a suna tsoron addu'a suna son addu'a ka je duk wani shugaba da ka ga sani a ƙasar nan tun daga arne har musulmi tun daga wanda ke jin hausa har wanda bai ji tun daga mutumin kirki har mutumin banza yana so a yi mara addu'a cewa Allah ya mara albarka Allah ya kare shi Allah ya taimake shi in kana musu wannan shi kenan ka zama nasu haka kuma suna tsoron su ji cewa ka ce a yi musu addu'a Allah ya kwato haƙƙin talakawa a hannunsu saboda sun san Allah wallahi sun san shi zai iya ɗaukar mataki jama'a zai iya ɗauka ko ba zai ɗauka ba zai iya ɗauka to inda duk gaba ɗaya al'ummarmu malamanmu limamanmu duk su ji ƙasar ta ɗauka ko ta ina ana karantar da mutane surrukan addu'o'i ana ta suburbuɗa su na rintse da Allah ɗayan biyu za ta faru ko dai su dawo su gyara Allah ya rabu da su ko kuma Allah ya gyara su da kanshi ɗayan biyu ne da kun gaya wa Allah kuma za mu zo mu ji karkare na kanka ɗaya daga cikin magabata yana cewa la yamna anna ahadukum ma ya'lamu min nafsihi min al-isa'ati an yad'u Allah fa inna Allah ajaba li sharri al-khalqi wa huwa shaytan kada ɗayan ku tunanin shi mai laifi ne ko mai sako ne ko baya yin daidai ya hana shi ya daga hannu domin akwai mutanen da suna ganin masu su ba ma irin su Allah yake sauraro ba haka ba zai yi addu'a ba ka tambaye ce kai ya ma dan mu ga hinan ma'aikata kaza min yi kaza ita Allah zai amsa mana baka san matsayinka a gurin Allah ba wannan malami ya ce Allah ya amsa wa mafi sharrin duniya shine shaidan ce masa ilayo mai ila a suna. Allah ka bar ni baran mutu ba sai ranar da kiyama ta tashi sai Allah ya ce fa innaka minal na, ba za ka mutu ba sai kiyama ta tashi an amsa masa ko ba amsa masa ba akwai wanda ya fi shaidan lalacewa a duniyar nan duk lalatattun duniya ba membobin ba ne? fama ya yi addu'a Allah ya karɓa masa bukatarsa kai ne kake jin cewa baka isa ka je gaban Allah ba ai ba ma abin da Allah ya tsana irin ka dinga jin kai baka kai ka roki Allah ya biya maka ba Allah ya tsani wannan Allah bai san haka Allah so yake ka zo ka gurfana duk da laifukanka ka gaya wa Allah matsalanka haka Allah yake bukata to amma yau ba haka muke yi ba ba haka muke yi ba don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana mana kan cewa mu yawaita addu'a a lokacin sujjada kamar yadda musulmi ya rawaito abu na gaba lokaci na uku shine an yad'u mustaqbil qiblata wa yarfa'u yadayhi mutum idan zai addu'a ya fuskanta alqibla kamar yadda yanzu kuke kuke kallon alqiblan nan mutum ya ta addu'a ya ta istighfari ya ta karanta wasu lazimi yana gaya wa Allah daidai lokacin da za a tada sallah ya daga hannu ya gaya wa Allah matsalolinsa sai a tada sallah za ka ga amsawar bukata da izinin Allah nabi sallallahu alaihi wa alihi salama yake cewa inna rabbakum hayyun karimun Allahnku ubangijinku mai kunya ne kuma mai karamci ne karimi ne Allah Allah yana da kara abinda bahaushe yake cewa kara yasahi min abidihi idza rafa'u aydihim ilayhi an yuraddu yaruddu ma sifra yana jin kunyar bayinsa su daga hannunsu gaya masa damuwarsu su mai da hannunsu sauke ba tare da ya biya musu bukata ba Anas dan ya rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga hannunsa idan yana addu'a har sai an ga farin hamatar shi saboda yadda ke daga hannu wato kai ba kowa bane idan Annabi jama'a zai zai takwarkwashe a gaban Allah ka san abin da Bahaushe ke cewa takwarkwashewa ka zubewar was ka nuna tsantsar talauci da tsantsar kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce yadda wani ke bugawa wani shugaba a wuni sau talatin saboda yana neman wata bukata ta dubu goma ko ashirin ko talatin a gurin shi da a ce Allah yake bugawa sau wannan talatin in na rantse da Allah da Allah ya amsa mishi jama'a haka da ko ba haka ba amma sai ka je ka kaskanta a gurin bawa kana neman bukata ba zai ma ba bukatar ka bata biya ba ko mutuncin ka ya zube ga gurin wanda in ka je sai dai ƙara rungumar ka domin ya yadda ka yadda shi abin bauta ne kuma mai biyan bukata ne da haka ya biya ma bukata ka ƙara daraja ka ƙara ƙima, ka ƙara martaba a gurin shi amma yau an waye gari sai dai mu je mu kai wa mutane kukanmu bukatar bata biya ba mutuncin mai zube a gurinsu ƙimar mu ta faɗi kuma abin da muka je nema ba mu samu ba annabi ta kwarkwashewa yake a gaban Allah in ka san in ka in ka je ka san bahaushe ya fassara ma mai ta kwarkwashewa annabi ta kwarkwashewa yake a gaban Allah ya zube warwas a gaban Allah ya nuna shi ba kowa ba ne kawai Allah kadai shine mai biyan bukata yasa idan kaga wani ya daga hannu a Ka'aba an nuno shi yana kuka karkace ka duba wani da Allah ka duba wani da Allah wallahi tallashi haka Allah yake so wallahi haka Allah yake so ka zubar da hawaye kai kuka ka ta kwarkwashe ka zube a kar ka ce Allah kai kadai nake kai wa kuka ba wanda zai biya min bukata sai kai ba ni da kowa ba ni da gata ba abin da nake da shi Allah kai kake da shi Allah ka biya mu kaga sauran biyan bukata a wurin Allah amma wannan ta takwarkwashewar yau bayi muke yi wa ita wani mutum ya fito ka zube a gaban sa rabab hakan nan dan kai dai dan kai dai dan kai dai kana wani zubewa kana neman biyan bukata yana kauda kai yana daga hanci yana hurawa yana kallon ga wani banza ya zo ya zube a gaban shi ina ma a gaban Allah ka zube abu na hudu shine mutum ya ainihin wato sassauta sautinsa ya yi ladabi ga Allah lokacin da yake gaya wa Allah damuwar shi Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul isra aya ta ɗari da goma Allah ya ce wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha kar ka bayyana addu'ar ka karar wani ya jiyo ka daga waje yasa magabata da yawa sukan tahi su sallah su yi addu'a su gama har gari ya waye su koma su kwanta iyalansu da suke gida ɗaya wallahi ba su sani ba iyalansu matarsa ba ta san ya tahi cikin dare ya karanta izo goma ba ba ta san ya tahi cikin dare ya yi nafila raka'a goma sha ɗaya ba ba ta san ya yi tasbihi ɗari biyar ko dubu ɗaya ba ya gama ya kuka ya sharɗe ya share hawaye ya gaya wa Allah damuwarsa ya shiga ban ɗaki ya wanka ya zo kusa da ita ya kwanta ba ta san an yi ba wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha Allah ya ce wabtaji baina zalika sabila Abu Musa al-Ash'ari yake ba mu labari yace qadimna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mun dawo daga tafiya tare da manzon Allah falamma danauna min al-madinati lokacin da muka kusanci Madina kabbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa kabbara nasu mutane annabi sai ya kabbara ma'ana Allah ya ba mu nasara mun je mun dawo annabi sai ya ce Allahu akbar sai mutane kowa ce Allahu akbar sai suka dora gaya wa Allah maganganu da ƙarfi suna daga murya sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nasu irbahu ala anfusikum kai mutane ku sassauta wa kanku innal ladhina tad'una laysa asammu wala abkam wala ga'in, wanda kuke kira fa ba kurma bane ba bebe bane kuma ba baya nan bane innakum tad'una sami'an qariban basiran yasma'ukum wa yarakum kuna kiran na kusa da mai jin ku yana tare da ku kuma zai biya muku bukata saboda aka ana bukatar wannan abu na biyar a gurguje wanda wani Allah a kansa za mu tsaya ladubba ne guda goma sha biyu a kansa za mu tsaya saboda kurewar lokaci muka matsa cewa sai mun gama duka to za mu daki abin sama sama kuma ba a fahimci abin ba Don haka gara mu bari sati ne zuwa mu karasa sauran ladabi na biyar shine an yafta addu'a bihamdillahi wa sana'i alai idan mutum zai yi addu'a to ya fara yabawa Allah Allahumma antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin Allahumma ka kamba masha'anin Allah Allah kai ne ne Allah kai ne mai kudura Allah kai ne mai irada Allah kai ne mai nufin bayi da alheri Allah kai ne mai kaza Allah kai kai halitta ka yabawa Allah ka yabawa Allah ka gode mar sannan daga ƙarshen addu'ar ka sake rufe ta da yabon Allah da kuma gode mishi da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dazu na kawo muku wani hadisi to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ji wani yana addu'a amma wa lam yu'ajjilillahu wa lam yumajjilillaha bai kamba masha'anin Allah ba kawai ka zo ka ce Allah ba ni kaza yawa ai ko a duniya idan ka je kofar gidan mutum kai mar sallama ya fito sai kamar haka sai ce me ka ce ban dubu goma wani ba sai gaura ma mari ba na rantsi da Allah wani sai gaura ma mari wallahi wani kuma sai zubar ma da haƙwaran gaba saboda kare na marwayo haka ne jama'a ko ba haka ba amma idan ya fito kace alhaji ina kwana yace lafiya kano ya iyalai ce alhamdulillah ya harkoki kai alhaji kuna kokari fa Allah ya saka gama lafiya alhaji Allah ya biya ma bukatun ka na alheri ce amin ai alhaji wallahi duk garin duk inda ka zauna in ba magana ka ba wanda ake gaba ku bai su magana da kyau ko ka gama wannan shi da kansa zai ji kunyar ka ce masa ga bukata ya ce ba zai ma ba na rantsi da Allah zai ji kunya in dai dan mutunci ne ba dan banza ka samu ba da wahala bai biya ma bukata ba amma kawai saboda kare na mar hankali kawai ka je kai sallama ya fito ka ce miko ce me zan miko dubu ɗari zaka bani da Allah ina da matsala kasa akwai wanda suke san na mutane haka suke wallahi sun mai da kayan wasu kamar nasu to Allah ma bai san haka balantara dan adam so yake ka kamba mahi ya Allah mahalicin bayi ya Allah mai kaza ya Allah mai kuma ka iya da larabci ka yi da Hausa ba matsala ai ka san shi ya sama aiko ko ba Allah ne ya sama ba ka san shi ya kasa aiko ka san shi yake azurtawa aiko ka san shi yake kashewa ko ka san shi yake rayawa ko ka faɗi waɗannan ya Allah mai kashewa ya Allah mai rayawa ya Allah mahalicin sama ya Allah mahalicin mala'iku ya Allah mahalicin kasai ya Allah mai azurtawa ya Allah mai talautawa ya Allah ka kamba mashi ka ce Allah biliyan 150 nake bukata kawai ta ishe ni biliyan 150 a kawai ne in a gurin Allah ne wallahi kawai ce a gurin Allah wallahi kawai ce ba komai bace a gurin Allah wallahi ba ba wasu ba to kai me kai eh, eh, sarkin garin ku ka kashe da ba za a baka ba ina fata an fahimci magana su saboda haka wallahi rahim waɗannan sirrori yasa ba mu iya zuwa gurin Allah ba ba mu iya nema a gurinsa ba ba mu iya kamba ma shi ba wai fa yanzu akwai wanda yana jin yadda yake jin girman kai ya bawa wani kimarsa a cikin ƴan adam yadda ke girman kai ya yabawa wani to haka yake girman kan yabawa Allah yasa Allah ce innal ladina yastakbiruna an ibadati ka san a cikin mutane akwai wanda shi duk duniya ba wanda ya kai ya ba mishi yace suwana suna kokari a shi yana ganin kai waye ne da zai ce kana kokari kai waye ne da kai idan je kana da ali kai waye ne kai da zai ce kaza saboda haka wannan girman kan har ya karsa su a zuciya sai yana ga Allah ma bai kai yamar wannan ba kaga ai lamari ya baci wallahi asara ta samu bawa wallahi Allah ka tsare mu daga irin wannan muyagun waɗannan halaye ya Allah ka ba mu ikon kan ba masha'anin Allah ya Allah Allah muna girmama ka Allah muna mutunta ka ya Allah kai ne ka iya ba wanda ya iya duk duniya wallahi Allah kai ne gwani na gwanaye ba wani gwani in ba kai ba ya Allah Allah kai ne mai barwa duk duniya ba wanda ke bayarwa in ba kai ba Allah kai ne mahalicci ba wanda ya taya ka kai kaɗai kai halitta kai kaɗai ka azurta kai kaɗai kake horewa kai kaɗai kake talautawa kai kaɗai kake azurtawa ya Allah Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da sufofinka maɗaukaka da daraja da ƙimar da kake da ita da martaba da mutuncin da kake da shi ya Allah Allah ka yaye mana matsalolinmu na wannan ƙasa ya Allah Allah ka yaye mana damuwoyinmu na wannan ƙasa ya Allah Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah Allah ka biya mana bukatunmu ya Allah Allah ka yaye mana duk masifar da take damu mu ya Allah yan uwa ku tashi zuwa sallah za mu takaita anan sai sati mai zuwa mu dora insha Allah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-ali al-azim al-jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur